cette année A wannan shekara ofishin euh, ministan tsimi ya gayyaci da yawan kasashe domin halartar wannan taron baje koli abinci iri-iri. Sannan a wannan ne karo na farko da muka samu halartar taron. Ya kai kasashe 35 da suka fito daga sassan duniya daban-daban da suka halarci taron. Amma kasashen Afirka ba mu da yawa ba mu wuce kasar Senegal, Mali, Tanzania da dai sauransu. Mun baje kolin cimaka mu ta gargajiya ne kamar kamar wake da shinkafa da kuma tsire al'adar bahaushe wanda ake sa ma har ma ya kai a wuni na biyu abincin ya kare gabaki daya jama'a suna bukata jama'a sun yaba da irin abincin da muka gabatar misali iyan kuka wanda da yawan jama'a abin ya ba su mamaki saboda kusan ana amfani da iyan kuka ba musamman a polo galase wanda muka yi wanda da yawan jama'a sun yi ta waso su akwai 'yan nijar da yawa da suka halarci taron baje kolin kuma sun saya kayanmu kamar kamar tsire da kuli saboda sun daɗe rabensu su da irin wannan abincin sannan kuma 'ya'yansu ma mafi yawan su ba san cimakar ba na al'adunmu a gare su bakon abu ne kuma akwai da yawan jama'a da suka ziyarce mu suka ƙara dawowa saboda sun ji daɗi sannan kuma wannan taron ya ba mu damar gabatar da ƙasar mu ta Nijar tunda ba kasafai ake gayyatar mu a wajen ire-iren waɗannan tarurruka ba amma a wannan karo mun samu damar halarta jama'a sun ji daɗi sosai ƙwarai da gaske. Yanzu lokaci na gaba idan aka gayyace mu a shirye muke domin halatta. nous invite, oui, on y va, oui, à Si on nous invite,